so da haka duk wanda ya fara fushi ɗayan ka ya ya fushi in ta yi fushi matar ka sai ka mai ta abin dariya sai ka yi ta dariya kana tsokananta to kin yi fushi nawa za a sayar min fushin mu yi cinikin fushin zan saye shi ko za a bani shi kyauta sai ka mai da abin raha in kin ga mai ki ya fushi ko kin bi shi gaskiya kada ki ki mai da abin raha ki duba wani irin mu'amala ya dace a masa a yi to mai gida ya fushi ina so kuma fushin nan na saye shi mai zan ka a yanzu na bayar a yi hakuri da fushin nan su a yi kokari a ga yayi da za a yi kuma maza sai mu yi hakuri in ta maka ra kada ka yi ka ci kuma kara bakar magana don wani namijin kuma bala'i ne ana kuma faɗan hakan ma kuma sai ya canja usulubin ɗin da fushin gaba ɗaya to ba buƙatan a canja usulubi to sai ka sassauto ita rayuwar duka hakuri ake duniyan nan ba za mu tabbata ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya